لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا حقيقة Allah ya tabbatar wa manzonsa mafarkinsa da gaskiya a yayin da ya nuna masa wannan mafarkin a cikin barcinsa shine manzon Allah da sahabbansa suna shiga ɗakin Allah mai alfarma cikin aminci da abokan gabarsu wasu daga cikinsu sun aske kawunansu wasu kuma sun yi saisaye alamar aikin hajji ya ƙare wannan shine mafarkin Allah ya san maslahar ku ya komo muminai abin da ku ba ku sani ba don haka ya sanya rashin tabbatar wannan mafarki na rashin shiga makka a wannan shekara ya zama buɗi na kusa shine abin da Allah ya gudanar da shi na sulhun hudabiya da abin da ya biyo bayan haka na buɗe khaibar a hannun muminai waɗanda suka halarci sulhun hudaybiya